suka dawo da su ba mu san abin da gwamnati ta yi ba amma su suka dawo da su Muhammad Malami daga Damaturu ke murnar sako matan dabci da akan yi farfado da fatar mutane cewa inda rai da rabo. rashin barin ɗaya daga matan ta dawo don bayanan da ke nuna rashin shigarta musulunci ne jawo haka ya samu martani daga shugaban JBS Sheikh Abdullahi Balalau da ke ganin ba musulunci ko na ƙwayar zarra a wajen 'yan Boko Haram. Cewa akwai wacce bata dawo ba kuma an ce bata dawo ba ne saboda ta ƙi karɓan addinin musulunci. ina ganin ba a yau musulunci adalci ba duk wanda ya san addinin musulunci ya san allah maɗaukakin sarki ya ce la ikraha babu tilastawa cikin addinin musulunci ka kama mutum karfi da yaji ka ce sai ya shigo musulunci addini baya tilastawa ai wa'azi za ka yi da bayananka ka faɗi abin da Allah ya ce abin da manzon Allah ya ce wanda ya sha'awa sai ya imani wanda kuma bai yi sha'awa shigowa addinin musulunci ba to ba za ka tilasta mishi ba saboda haka addinin musulunci addini ne na Allah kuma Allah ya ce ga yadda za a yi ina ganin akwai dai wani dalili da ya sa wannan yarinyar bata dawo ba hanyoyin da aka bi wa'annan suka dawo a sake bi a ɗauki dukkan mataki har wancan ma a tabbatar da an dawo domin ba zai yiwu sauran iyaye an samu 'ya'yan nan gaba ɗaya ya ko guda ɗaya tak ba ta dawo ba ya kamata a ɗauki dukkan mataki ita ma matayanta na 'yar ƙasa wadda take da hakki kamar da sauran suke da shi. Hakanan shi ma Ado Malam Madalla Yobe da ya taɓa ɗanɗana kashe ɗansa da 'yan Boko Haram suka yi abu na yadi ya ce koma dai yaya babbar nasara ce samun matan a takadirin lokaci in an tuna yadda ake ta turka-turka a kan matan cibok. Abin da yanzu ya fi saura ake ta addu'a sauran ma na Chibok ɗin da ba su gama zuwa ba gaba ɗaya Allah a cikin ikonsa Allah sa su ma su dawo kamar yadda iyayen waɗannan nadabci suke murna yau Allah sa gobe ma mu ji na sauran cibok ɗin sun dawo gaba ɗaya kuma za a ci gaba da gode al'umma biyu wanda suke ake addu'a tunda ba dare ba rana ba krista ba musulmi sanin kowa ne ana ta addu'a kan iri waɗannan abubuwa to alhamdulillahi an fara gane bakin zaren tunda na dabci sun zo to sauran balas din mana shibok da izinin Allah su ma muna tsammanin kwana kusa da za su dawo insha Allah ita kuma Amina Aliyu uwa ce Abuja da ke ganin barazanar Boko Haram ba za ta hana neman ilimi ba ba abin da zai mai da hannu agogo baya gurin neman ilimi a matsayina na 'yan Najeriya kuma haifiya ga yara alhamdulillah na ji daɗi na farin ciki ciki kwarai da gaske 'yan matan dafci da aka maido ubangiji allah ya kara rufa asiri allah kuma ya kara taimakawa gwamnatin najeriya dai ta ba da umarni ga rundunar tsaron fararen hula wato civil defense ta tura jami'anta su rika gadin makarantun kwana a arewa maso gabas nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya